Assalamu alaikum masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shahararren littafin namu mai suna matar gwamna. Muna roƙon idan wannan shine zuwanki na farko, ku zuwanka na farko da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa sai yadda za ku dinga samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Bismillahirrahmanirrahim. Matar gwamna kashi na hamsin da bakwai. You are very stupid, Asiya. Mahaifina kike ikirarin zaki tura wa EFCC? Kin manta cewa duk abin da na zama a rayuwa to dalilin baba ne? Sai me idan mahaifinka ne, alkawari ka ɗauka akan za ka yi shugabanci da gaskiya, amanan talakawa ka ɗauka, sai fiddin sa'ad ka challa kuma dole ne ka sauke. Da daɗi ko ba daɗi, idan har kana son gamawa da duniya lafiya. Ba ni ke gwamnati ba lokacin da baba ya aikata laifukan nan Alhaji Sani katalla ya cinye kuɗin kwangila da aka bashi na yin tituna a ƙaramar hukumar Gandu da Takal da wasu ƙauyukan da ban ma san sunansu ba, amma kana maganar ana maganan manya-manyan kuɗi sannan ko shekara biyu ba a yi ba da bashi wannan kuɗin ba gaya min a gwamnatin ka ne ko ba a gwamnatin ka ne tabbas ya bada kwangilar kuma tabbas ba a yi aikin ba kuma har yau bai bi ta kai ba ya bada kwangilar ne lokacin da baya cikin hayyacinsa ya bada kwangilar ne lokacin da ba zai iya bambance gaskiya da rashin gaskiya ba why are you doing this asiya ki bari na gama gwamnatin nan lafiya kin sa ni da na tona asirin baba gara na ajiye kujera ta hawaye ne suka fara zubo mata don yau ta gama tabbatarwa kanta cewa ita kadai ce ke kiɗa da rawanta gwamna sabidin baya biye da ita a tsarin da ta shirya na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ɗaukaka darajar jihar su abu ɗaya ne bata sani ba shin dama tun asali ba shi da niyyar yi wa jihar nan hidima ne ko kuma dai har yanzu yana bin bilkisu ne a wannan rana asiya ta kasance cikin fargaba da tsoro bayan tafiyar gwamna ta jima tsaye tana hawaye kafin daga baya ta koma ɗaki ta kwanta haka ta wuni bata ci komai ba kusan karfe bakwai na dare Agent ta kira tana yi mata albishir akan an samu nasarar cafke madambinsu Bintu a filin jirgin ƙasa tana shirin barin gari bayan ta yi shigar tsohuwa ko kaɗan labarin bai faranta mata rai ba ta dai amsa da cu sannan ta kashe wayoyinta gaba ɗaya har dare gwamna bai dawo ba kuma alamu sun nuna ba shi da niyyar dawowa domin agogon ɗakin asiya ya doka karfe sha biyun dare kusan mintuna takwas da suka wuce kusan karfe ɗaya saura motocinsa suka shigo gidan bata yi wani harama don ta tarbe shi ba don ta san ɗayan biyu ne ko dai ya zo ya same ta ɗakinta ko kuma ya wuce nashi ɗakin duk da bata saka ran cewa ɗakinta zai zo ba sai gashi yana ƙwanƙwasa mata ƙofar ɗaki a matse take ta ji me zai zo da shi don haka a bugu na uku ta buɗe masa kofar ta matsa masa ya shigo ba tare da ya iya kallon fuskar ta ba na zo ne na faɗa miki hukuncin da na yanke da sauri ta ɗago ido ta kalle shi duk da faɗuwar gaba da take ji hakan bai hana ta tunowa da tarayyar su ɗazu da rana ba zaki ajiye duk wani abu da kike da kike shiryawa akan baba idan kika yi haka zan yi resigning akan kujerar gwamna asirin baba ba zai tunu akan ido na ba a siya wata dariyar rainin hankali ta yi sannan ta zauna bakin gado tana kallon sa ido cikin ido wannan umarni ne a matsayina na miji ba a matsayina na gwamna ba idan na kifa ta faɗa kai tsaye idan yanzu haushi ya fara bata da ya fito da tsantsan son ransa a fili waye ya zauna kusa da ita tare da kamo ta biyu ya rike su gamsanin ya fara magana kina tunanin na faɗi wannan ne saboda son zuciya asiya idan aka fitar da waɗannan takardu ba baba kawai magana zai shafa ba zai safu wasu makusantan baba kuma hakan zai iya jawo asarar rayuka ban shirya rasa ki ba ban shirya rasa wani nawa ba zan yi resigning zan ajiye kujerar nan we can forget about all this na yi wa baba magana kuma na san zai karasa ayyukan kwangilar da aka bashi sannan zai dinga mai da kuɗin a hankali har ya gama mai da kuɗaɗen ta yi saurin katse shi da cewa na yadda ba zan miƙa takardun ba amma kada ka manta alkawarin da ka ɗauka rannan da aka rantsar da kai ka tuna cewa duk abin da aka aikata za ka yi bayani a gaban Allah maganar ta ta shige shi sosai don har hannunsa ya fara rawa ta zare hannunta daga nashi ta ɗago kumburarrun idanunta ta kalli cikin idanunsa ta ce za ka yi resigning saboda tsoron Allah ko don gudun maganar mutane hmm. kana tunanin ni kaɗai ce ke son ganin bayan alhaji sani kacalla akwai abubuwa da yawa da baka sani ba Your Excellency ko kuma na ce kake tsoron sani. Asiya, zan cire hannuna akan kes ɗin Madam Bintu Chadi, amma ka sani dole ne wuya ta kwaci haƙƙinta. Zan cire hannuna a duk wani abu da ya shafi alhalin ahalin kacalla sai dai akwai ɗaya wanda na riga na miƙa mishi hannu human rights kuma kwanan nan za a shigar da ƙara. Da sauri ya zaro ido waje don a gurguwar tunanin tunaninsa ya ɗauka maganar mutuwar Jiniyo ta kai human rights. Miƙewa ta yi ta je ta ɗauko wani fayil cikin durowa da ke gefen gado ta kawo masa. Ka buɗe, ta faɗa tana masa wani irin kallo mai ɗauke da tuhuma. Yana buɗe fayil ɗin ya ci karo da wani hoto, abin da ya gani a hoton ne ya sa shi kallon ta a firgice. Ka karanta takardun ciki za ka fahimci abin da hoton ke nufi. Don Allah ki gaya min abin da ke ciki Asiya. Murmushin gefen baki ta yi, sannan ta ce Sa'idu Musa, ɗan shekara sha hudu kenan, wanda aka yi wa fyaɗe, ko in ce an yi wata biyar ana luwaɗi da shi kamar yadda ka gani a hoton aiki ake masa a bayansa saboda infection da ya rubar da shi hawayen da suka zubo mata ta yi saurin gogewa sannan ta ce sa'idu almajiri ne da ya gudu daga makarantarsu a can wani ƙauye wai aikin wanki da guga aka ɗauke shi amma aka dinga luwaɗi da shi da aka ga ya fara ciwo aka ba shi dubu hamsin aka kore shi tare da gargaɗin mai tsanani an samu yaron ne daidai yana ƙoƙarin rataye kansa baki na rawa gwamna ya ce wa ya aikata haka waye wannan ki duba sauran hotunan ka duba sauran hotunan gwamna ya mai da dubansa ga fayil din nan sannan kamar wanda aka zare walaka haka ya buɗe fayil ɗin a hankali ya fara duba hotunan da kuma takardun da ke ciki sunan da ya gani bai firgita shi ba domin suna ne gama gari sai dai ya tsaya domin lokacin da ya ci karo da wani hoto da ya sa numfashinsa ɗaukewa na inda ke kai dan Rufaida ya faɗa yana kallon Asiya kamar dai yana jira ta tabbatar masa abin da ya gani ya subhanallah ya san rike goshin sa da ke wani mugun sara masa shi ma a dakatar da shari'ar ne har sai ka sauka daga kujerar gwamna shiru yayi yana jin wani raɗaɗi na mamaye ilahirin kansa lokaci guda kuma numfashinsa ya fara sarkewa your excellency asiya ta faɗa tana ƙoƙarin riƙe shi da ƙyar ta iya zaro inhaler daga aljihunsa ta bashi ya shaƙa sannan ta tallafa masa ya kwanta akan gado kusan minti goma yana kwance abubuwa da dama na yi masa yawo aka can kuma kamar wanda aka tsikara shi ya miƙe ya ɗau fayil ɗin ya fice daga ɗaki ko sauraron asiya da ke masa magana bai yi ba tunda ta ji ƙaran fitan mota ta san ba zai kwana gida ba addu'ar ta ɗaya allah ya tsare shi washe gari labarin kama madan ya baza gari duk waɗanda ke da alaƙa da harkokinta sun fara barin gari wasu kuma duk sun kona takardun da suke ganin zai iya zama shaidar harkokin kasuwancin su bilkisu katalla ta shiga wani hali tun jiya da dare zuwa yau da safen nan da take ganin yadda ake ta sakiyar madan bintu cikin motar 'yan sanda kwanaki kusan takwas da madan bintu ta yi a ɓoye sun bayyanar da ainihin tsufarta wanda zallar mai da kwalliya ke ɓoyewa a baya yadda cinyayyen gashin ta, yi buzu-buzu sai ka ce mahaukaciya sabuwar kamu ta kira duk wani contact nata cikin kwanakin nan amma duk abu ɗaya ake gaya mata abin da aka samu game da madam bintu zai iya shafar ta, madam bintu ta buɗi baki ta ambace ta cikin shari'ar da za a fara ba wannan ba ma bata ga bata gama gane me gwamna ke nufi ba da hotunan da ya nuna mata jiya duk da kuwa ta karyata komai amma kuma yanzu da komai ke dawo mata dalla dalla sai ta fara tunanin matsalar da zata shiga idan maganar nan ta fito waje ita ce ke kokarin maye gurbin Saifuddin kuma tabbas idan aka Jonata da Bintu ko M Sani mutane za su zarge ta su yi kokonto akan shugabancinta wata ya amsa ne zai mata haka ne me ya rasa a rayuwar nan da zai fara bin maza Ƙarin abin takaicin ma, wai ya auri namiji a US shekaru biyu da suka wuce kuma wai har sun rabu bayan matar namiji ta yi karansa bisa cin zarafinta da yake yi takardun saki da sababbin ya nuna mata jiya ya tabbatar mata da cewa M Sani ya dawo Najeriya ne bayan ya rasa fiye da rabin dukiyarsa ga matarsa mai suna Scott Green Bilkisu ta zauna akan kujera tana kara gwada nambar M Sani wanda tun jiya take a kashe. Tana cikin juyayin wannan abu wayar COS ta shigo da sauri ta amsa don kuwa dama tana son magana da shi. Mrs. Lamara me yake faruwa? As you suspect ya ce ta hada Liz aka kama Bintu har yanzu ban samu damar ganawa da ita ko lauyanta ba amma ina so shari'ar ta ta tsaya iyakanta ka yi duk abin da za ka yi ganin ba ta ambaci sunana ba bilkisu ta katse shi matsalar shine ba mu san me yasa Asiya ke da shi game da ke ba. In dai Bintu ce, na tabbata za ta riƙe amanar ki. Mrs. Lamar da mana akwai wani abu a ƙasa bayan na madam Bintu. Your Excellency me kenan? Shiru ta yi na inda ke kai. tana nazari kafin ta ce ina ga za mu matso da na namu gaba ba kya ganin ya kamata ki bari abubuwa su lafa tukunna yanzu ne nake da dama this is the best chance idan gwamna ya kwanta ciwo zan samu soyayya da tausayi daga wajen mutane daga inda cos e ke zaune ya dan sassauta murya ya ce ba kya ganin mutane za su fi tausaya wa asiya ba kya ganin ita kanta asiya za ta so kujerar da kike so maganar da ya ta rike ta don take ta ji tana tunanin rayuwar abin da ya faɗa fiye da rabin na gwamna mutanen Asiya ne yanzu sunanta ya kama bakin mutane tun da ta fara program ɗinta. Mrs. Lamara ya yi gaskiya, ko don ta ci gaba sai sabbin za ta so kujerarsa. Hakan ba zai yiwu ba. Ta ɗan shaƙi numfashi sannan ta ci gaba domin mutuwarta shine da dalilin rashin lafiyar Saifuddin. Ajiye wayar ta yi sannan ta miƙe ta wuce ɗakinta da sauri. ɗaya ɓangaren mrs lamar kuwa murmushin farin ciki ne domin yana ƙoƙarin nasara a kusa da shi har ma bilkisu za ta ambaci wannan lokaci da damarta wannan damarsa ce kuma tsab zai yi amfani da ita yadda ya kamata ya fara yi wa bilkisu saran ya ɓoye ne tun lokacin da ta fara fitita m sani a kansa tuni ya baza mutanensa don ganin an nemo masa tarihin m sani na baya da kuma a yanzu ya sani saurayi kuma M Sani ba zai taɓa rasa abun ba cikin sati uku aka gama tattara masa duk wani bayani da yake so bai yi mamaki da ya ga labarin aure da saki tsakanin M Sani da Scott Green sai dai abin da ya shi mamaki kuma ya ja hankalinsa shine maganar luwaɗi da ƙananan yara da aka ce yana yi akan wannan maganar ne ya fitar da maƙudan kuɗi don ganin an kawo masa sahihin labari da shaida akan fyaɗe da yake wa ƙananan yara maza lokacin da aka kawo masa labarin almajirin sa'idu ya so ya shigar da ƙara amma daga baya wata zuciyar ta ce ya tura bayanan da ya tattaro ga asiya hakan da ya kuwa ya zamo masa alkhairi don asiya na samun tabbaci akan labarin ta tura zuwa ga hukumar human rights mrs lamara ya ɗau waya Mrs. Lamara ya ɗau waya ya danna wasu lambobi sannan ya kara wayar a kunne bikin de process kadai abin da ya faɗa kenan kafin ya aji wayar can kasar ransa yana ayyana yadda ahalin Katalla zai tarwatsi kwanan nan Alhaji Sani Katalla ya zuba wa abincin da ke gabansa ido tun jiya da gwamna ya bar wajensa ko ruwa bai sake haɗiya ba. Matarsa da ke gefe ta ajiye cokalin da ke hannunta ta ce Alhaji wai me yake damun ka ne tun jiya na lura baka cikin hayyacinka ka san dai gargaɗin da likita ya maka akan yawan tunani. ta karasa da cewa akwai abin da saifuddin ya maka ne don na san a duniya maganar sa ce kadai ke daga maka hankali ta karasa maganar da murya da ke nuna masa takaici maganar saifuddin ta jiya ta faɗo masa baba na jima ina zargin waɗannan abubuwa amma nakan tirsasa zuciya ta hana irin waɗannan zargi zan dakatar da asiya daga fitar da wannan takardu amma ina so kamar abu ɗaya cikin kadiyayyar murya wacce ta fitar da ainihin rauninsa ya karasa magana baba ka karasa aikin da ka karba sannan duk wata ka dinga kwatanta wani kaso na kuɗi kana mayarwa cikin asusun jiha har gwamna ya fita daga ɗakin bai iya motsin kirki ba tun jiya kuwa har yau bai san mai zai yi ba sai da bilkisu ta gama shirya tsaf za ta wuce abuja abuja game da maganar madan bintu aka kira wayanta ganin wacce ke kiran ne ya bata mamaki tun maganar bikin halima ba ta mu'amala da kowa cikin 'yan uwanta idan ka cire mahaifiyarta sai kuma wasu cousins nata da suka raɓe ta saboda kwaɗayi rufaida ta kira a hankali kamar dai ta san mai za ta faɗa Ronanniya muryar da sai magana da shi ya ba ta tabbacin Rufaida ta ga hoton da Saifuddin ya nuna mata jiya. Ina so, ina roƙon ki da Allah, muryar ta isar saboda kuka da fuske ta. Rufaida kina jina? Zan yi komai don ganin Don Allah ki bari a hukunta Muhammad idan kika saka saka hannu aka lalata shari'an nan zan tsine wa Muhammad kuma ba zan taɓa yafi miki ba Rufaida tsaya ki ji katse wayar da Rufaida ta yi yasa ta ajiye wayar ta miƙe ta isa wajen TV ta ɗaure mata ta ƙara bolin sannan ta shiga canza tasha babu tashar da ta kawo rahoton akan M Sani shi yasa ta yi tunanin ko dai Rufaida ce take tunanin kai ƙarin M Sani bata bar wajen tibin ba ta kira Mrs. Lamara ya shigo wayarta ta kira duka lambobin M Sani da take da shi amma har yanzu babu wanda ya shiga. Ashe ma an jima da shigar da ƙarin M Sani, ashe dama bibiyarsa ake yi don an mishi kamun talala. Ba ta gama farfadowa daga shock ɗin abin da Mrs. Lamar faɗa ba, tashar Congo ne suka nuno mata hoton M Sani, hannunsa cikin ankwa daga shi sai gajeren wando da singlet fari, fuskarsa ta yi ja, gefen kumatunsa ya kumbura. Suntum kuma an saka ƙaramin bal ga uwa uba jini da ke fita daga hancinsa an ce yaran boarding school yake ɗaukowa ya biya su kuɗi ya yi luwaɗi da su an ce an kama shi ne yana yi wa wani yaro ɗan shekara sha biyu faɗi boss lady ina ga kada ki saka hannunki a wannan shari'ar domin za ta goga miki bakin fenti maganar mrs lamara ya dawo mata ta sa hannu biyu ta riƙe goshinta tana sauke ajiyar zuciya ta sani yanzu kan babu maganar zuwa abuja